abinda talaka suke ba wai karanta ba yake ba ta ta ma ta ta yi wa wa Allah ya Allah ya raba ya ya ya Allah ya raba ina kakar wannan to abu da wani Allah ma da yawa na ta da ma da kiyaye to ai ka ba ka a kuma kuma sai nan ba ka da ke bayan da kake gaskiya da gaskiya ba da lanci ba za a yi wannan abin gaskiya ne ta da an yi ba don kuɗi zan ba na sai a jin kawai ni din ba ma bukata ba zan da in na ba yara don na karbi wannan na wannan na nan ba zai yi ba na ai ba zai yi malaman Thank you.

zuwa mai matsa kusa za mu fara zaɓe za mu fara kaɗe jama'a eh amma matsa kusa ya kamata a matsa wani suka zo don zaɓe su matsa za fara kaɗe kuri'a a matsa kusa za fara kaɗe kuri'a kai ba a ci a haulaye ba da Allah ba na yi za a hau ba ma bari bari wanda an yi wa rai da kai a wani hali ba fara fara amma ba kusa duk wani mai zaɓe matsa za mu fara kada ƙura a wani ba kusa amma kusa amma kusa a zaɓen wani ba wani ba daidai ba ne jami'i ne jami'i ba da yan dora ba a karshen a wajen ba a na wallahi na Allah ya zo ai ba gama a kamar yadda tun farko a cikin kamfen ake ta waye a cikin rai ne a shiga ya haji ya ku saurara mana mara saurara da a shi ina a shiga a shiga na ala ta neman jama'a waye waye shiru to yanzu da rana ta nuna yau ne ranar zai. shi ne kuma alhamdulillah kowa ya riga ya san dama wani ne zaɓe kuma shi sun nan kowa ya riga ya san guda biyu ne a kamar yadda kuka sani akwai nnc ita ce akwai p pc bayan wannan hayaniya a nan fa ba na waye wa takara ba kuriga kuriga sun saboda haka ba tare fata lokaci ba za mu umarci waɗannan 'yan takara da su zo a nan wurin don su tsaya da ainihin katis na ko kuma ce sunan jam'iyyarsu domin dama sun nemi jama'a akan wannan sai ya yi bismillah alhamdulillah saboda kamar da yan takara su zo ha mu kuma su a magana kamar yadda wanda yan takara suka zo da sun damu da hukukina da abin da muke so za kai su wani wuri idan mu kai su wani wuri za su kai tsaya kowanne ya zaɓi wanda ke so buga bayani a wanda an kwarar a faran jini dai a faran jini ku dakata kowa san siyasa kwarai da an hau layi ba koma wani layi babu sauran duk abin da kuka sani na dangane da kare ka'ir zaɓe babu wannan a hau layi alhamdulillah hau layi iya rabar da kenan ka ko kan waɗi a kyaga idan ko ba ka ba kuma a gurin da akwai zaɓen tsaro na farin kaya akwai da sauran kuma da siyasa ta gada kuma wanda ya ba da ba da kai ba ba zai idan a yi sai gaskiya a saurara dama ba sai kun faɗa ba dama a gado ba ne yana daga shekara goma takwas abin da ika shekara ta saboda ka duk in sha bakwai ba shi yawan zaɓe kuma za mu kuma duk mutumin da ya kama na hargitsi za mu rufe shi ba beli yanzu ba tare da ba ba a zan mu ne kai na zan umarci da yan takara za mu tafi da su ko ku zauna kada wannan bi to je tsaya a saboda ai haka ni na ga ah na ga kuma yau ba ai ba Thank you.

karkara dai an fito da su waje kuma dama kamar na faɗa ko kuma gudare ɗaya guda ɗaya kuka zaza kuka san wanda za ku ba saboda haka cikin ɗan takara na guda biyu duk wanda yake son wanda yake so a zuciyarsa sai haka ya je ya zaɓa kuma idan ya shiga babu zancen fita daga wani laya koma wani Allah bai da Musa

Castello. an yi ba wani abu ake mana ba shi ne yasa muka sa ganye abinda za mu samu ya isa je shi da iyalan mu yau kadai in ya so su je dama dai ba wani mu ake mana ba nawa aka da ne nawa aka da ne ga wanda na ba za a yi mun ga kana haka ne a ai Allah da nasara kar mai ja wallahi yana bai da kare koriya ina da magana ma ko ya ko da magana ko Allah sai nayi ko za a na wallahi ma ko ya wasu ba shekarun bai kai ba ne ba ko ya wannan su bai kai ba wallahi a da sun mun je kirga mun sha mun kamar ku a da baturen zaben ya kara su saboda haka ba da ba lokaci ba a ba shi dama an gama shi ke da kuma da Allah ya kashi amma ya kafa ba ya kula yalla bai ɗayar Allah za a yi ɗayar Allah za a harbi ɗaya a sake koma ba ba ma san maganar banza a nan ya kuce kyale su suna mana hayani a nan kuke mun dubbe musu kai kuma magana ta fice a cikin abin da Allah ya yi yayi ku saurara ba ma san a kawo mana rudu a nan gurin idan mutum ya kawo rudu yanzu sai mu sa a kama shi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 da biyu da uku da hudu da biyar da shida da bakwai da takwas da tara talatin daidai arba'in da daya arba'in da biyu arba'in da uku arba'in da hudu arba'in da biyar arba'in da shida arba'in da bakwai arba'in da takwas ga wannan ina arba'in da bakwai shaura mata kuma eh, maza arba'in bakwai yan yan bangaren mata arba'in da takwas arba'in da tara eh, ya hada gaba ɗaya ne ai hamsin da ɗaya hamsin da biyu Allah bai gaba ɗaya maza da mata hamsin da biyu ne ɓangaren nnc ya zama kenan mata mata sun zama biyar ke ne eh, haka ya arba'in da takwas kenan ko ba jirgin an gama kirga yalla bangaren ppt daya biyu za a bincika to wane ne dubu wannan da ya shekara da rara a kan wannan sai dai a sake zaɓe gaba ɗaya ne kai wada ne wallahi wada ne wallahi wada ne wada ne ko durgu ne ya girma ba ya girma wallahi ya girma wannan da ya nuna mana jami'a a fili a fili aka nuna mana jami'a wannan wannan wada wada ne da kai mara kowa ita kan wannan ya sanya kare sai ba ku ji abin da ake gani me zai dasa yanzu ba wannan nan dan gidan mai da bai yanzu kowa bai san ba ta bane yalla bai biyo uku yalla bai bangaren maza an samu mutum ku ku ne bangaren mata to daya biyu uku Allah ya mata ma samu to uku ya zama shida nan. amma duk wanda da sauran mata a gurin nan Allah ya tsine masa ai kare da ai wani abu abin da ya ya ga an jira jama'ar ka zuwa. Jama'a suna kone Muhammad saurara ka samu ina da aka yi ina wakilin ppc dama shi ne ah, wannan zabe dai har ga ya kasance Kuna din mu je dan wani waje ban haife ya inda za a je ai tunda yar tinke ce kowa a jama'a kowa ba muna da magana ne saboda ka ba inda zamu je kuma ba ba ba wata magana ko bayan makarantar yaran nan sai yawa Allah ba mai ai na ta mace ina da magana ko dan ga gaskiya wannan zaben da aka yi bata yi ba ko dan da akwai sauran mata yanzu na shawara da mame ba ka fito ba gaskiya a sake Allah ka kauce ba dan karama a to wannan da ban yadda ba da za mu ce tunda a gaban jama'a suka yi idan jama'a sun yarda a sake to jama'a mai kuka gani a yadda sakamakon wannan zabe ya kama jam'iyyar jam'iyyar ppc ta ci ƙuri'u akwai a ɓangaren mu guda shida mata uku mata uku kamar yadda kowa zai iya dana wallahi da sake ah. yau a saurara jam'iyyar nnc tana da ƙuri'u guda hamsin da biyu wanda wadda aka ama ma aka fi kujerar mu a zai kafi sai mun kujerar mu Alhaji mai gari shi ne ya ci wannan zaɓe. Sai kai! Sai kai! Sai kai! ishe ni ina muna ta ishe da shinkafa na ce ruwa a kusa ya kan wallahi Allah ya yi aure da mara ƙwamu kaga Allah ke ikonsa rufe in fita da wannan tara wannan ta ma na ta sayi a ciki ini fa daɗi ya kashe ni wallahi a a a a a lashe lashe mutane Oyoyo Allah! Abu namu maganin akwafe mu namu ya ci. Allah mai iso. Thank Salama alaikum. Kaji mu diya ce. Ke. Ke da mu Ke Magana miki. Kai ne yanzu yi wannan da ka Kai. canji jama'a da munafici na je na masa sannu da zaɓe ina na masa barna bai shi ne aka hau cece kuce a'a ina eh, na ci miyan jana wa ya ci kuma na je na masa ai na na masa murna mm. murna ya ci zaɓe Mata da da zariya. Awa ba ne Da ba da a Na hanyar jirgi daban na mota daban mai gida. Sai ce Allah ya sai ki yanzu ma shiga zan yi fito ta hudu daga ku kai ni Allah ya yi mai gida gashi kawai gashi shi ke na rabanka ko eh, ne ni ma ka ce na san nan kuma fa ba kyau ne ba ne tsigar amma zan na kulla da mai fidda in dai y'a ka dawo na da mai fidda ko za ka dawo na da jummal sai ko kuwa aisha sai ka yi ta ta ta na tafi wani sai talauci ya kama ko sai talauci Thank you. Lani ne da Kana kallo da idanka. Idan mutum aka ce ya fi ƙarfinka, haƙura shi ya kaza. a عليكم ورحمة da suka je kamfani, kan luka muka cuna a kwanu ba. Kai jama'a, wata ce da baya za ku tare da ta baya don ga tura musu kari a yi yau da yamma a wani da yi da yi da da da da da da da da da da mamaki ina da kai. Dan ban i hauka a gurin ina zuwa samu da ke tabar da ya ba ba ba ba ai kai kai kai ba ne ne ga ya ki da ka da wani ne ke tsayawa ka aika ya ka da wiwi yake tsayawa ka ne da zai da wiwi a wiwi ai kwano kwano mutumin da ya dauke da kawo kuma ana gobe zabe eh yake ai sun ci ma sun gama ba wai ba wai sun ci ba duk wadanda rawa da yakuwa amma da Allah ne bai bayarwa shi yake bayarwa kuma a sai sai a zaci amma yau shi za a zaku dila wiwi su dila wiwi shi ya da ya dauka ai wannan ma gazani eh ba ba ba ba ba ba ba dillancin wiwi din kadai ke ba dan daga ba kawai kuma da abin da ake ba bi ba aka dinga aka dinga ga haba ba mutane dodo dodo dodo dodo dodo dodo to kaji wa kada da sura da sha tafu ai Allah bai wata ne mutum biye ne abin da kai ka mai kuma halin ka ya biya ka a ba kin da kalan duniya ka so magani kwarai da gaske a ai baka sani ba wannan ai ba abu mamaki bane kwarai ko annabi ina cewa i'mal ma shi ita fa innaka majzuri aikata duk abin da kake so amma irin sa ba a dama da shi insha Allah insha Allah na halin da ne jama ana rabu ana rabu wato ana rabu ana rabu ka ta tsore kenan ana rabu amma abin da zan ce sai godiya abubuwan da kuka yi a bangaren ku duk mu ai muna kai ha Allah zaka da ne wannan kuma Allah ba mu da samu ne ba shan shan ake yi wannan shaki wata ake da tsara ke nan kulawaran da tsara tsara ni kan shi mun kula maiki ne ya kuma wani a ciki imana a ga wani a wannan ba ba ba a biya wani ba ya ne a fara tabawa wannan ko ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ina mu to magana ya na da rana a yi

kowa ban gane nan iya yanzu kewa Allah ga fara nan fada ne kai mu na miji ne kai wai mu na farka bi ne wai kai din farka ne farka bi ne talatin da zamu ci ko ko abin da zaka nan to kai din mu na an ga kaje wajen zaben ne mu ne biki sai na ga an ga an zuwa ba ba ba ne ba san ka dade ka ta kula mu na bikin wabi wai mu na kai din kafin biki ne ai furka biyu ne da kai furka ashirin ce amma kuma mun riga mun gane ai yalla bai yanzu sai a bambance da zurbin sarin nan kuwa ai mun wannan jam'iyya ya kamata a bambance da da ta mu ce ta fito filin ta ku ta wallahi da mutum nuna a zuciya ba a kaunar ka gwara fito fili nuna ba a kaunar ka auto kai ka nuna ki kai yanzu ka nuna ba ka kaunar ka zuciya ta ni ba fili lai zuciya ta kaunar ta a ah, ba ka kaunar ta ko ba ana kuma kana da magana ma da za ki dawa ki da yana waya ki rubuje ka to a rubuje da zuciya to ƙarya da gaskiya ba ran kai dani ma ran ai na ka fara kana zan fama ban yadda ba ita ko sai muna da irin ran kai da kuma ba ba kuma ba zai faɗa abin da zai faɗa ya da hali ya da hali ara kuma da za faɗa a ga ya kunnan ka a kan magana sai na zo a sai na ba kuma sai na zo ka kore a ga dai ban nan kalin sai na zo ba kuma ja amma muna jin magana ban ya kalin ba Allah ko kuma ka ta so a haka ba a tsari wani a haka ba a tsari a bakin ka kwanan na su shugaban da kuka ya tsari na zo ne ba don komai ba ka san mai kaunar ka da eh? mutumin da fari nuna eh, eh, kafin da fili da aduci ba zai mu ɗaya ba gaskiya ne to ni tun fi billahi kaunar ka ne ma manna abin da ya sa gamin haka domin ka gwada kwanjin ka ne ko kuwa ai muna sani muna sani <laughs> haka ne ka idan an gaba shi ka gani ka da daga a sama wallahi na eh, rage ma'aikatan shi ne zai nake to ba wancan kafin ka sauka zan ma magana ka ce da eh, amma ni yanzu ba na son in kawo ma za ka ba ofis ka ajiye ni a nesa ka sa na kusa da kai wannan ga wani abu yawa abin da nake so ka ma na'am na to sai na abin da ai ai ai ai ko ta ka ne ba ba ko ka kula sai mu ma amma muka kau da kanmu sai dariya ni na fi zan lura waje an yi da fifi jama'a ta ko ina na abin da zan ce ai ya kwana kallon zuwa haka magana nan ba kai sa ne ba ba shi ka da da kuma da Allah ka yi na da eh to a ce da mu mu ba ba ka share ba wallahi ba ka share Salamu alaikum. Wannan yaro. Salamu alaikum. Abin wa alaikum salamu. yawa bai da zuwa barka da maganan nan dan kuskuren da aka yi ba shi yaron barambaramar da yi na ce da yi mai sa ba ta je gurin zaɓe ba kuma damun ba ma shi ita ba kaga ba daɗi da abin da za a yi a yi da kai Ibrahim, iya cin mutunci, iya wannan, kai mana shi don mu ba komai bane a garin saboda ba mu da komai a taron jama'a taro irin wannan wurin zaɓe yarinyar nan ka ce ta tafi gidansu saboda Allah ya haka ya yi daidai ai ta mata je wurin ba to dan mata je kuma sai ka aiko mata ka ce wata tafi gidansu saboda cin mutunci da niyyar tanadin mulakanta mutum ni amfanin irin wannan hmm? kada irin wannan ba alheri bane ai idan har kana abu kaga jama'a sun ce sun fasa wannan abu da kake yi inda kaga an fi yawa to kai ma sai ka maza ka fita daga nan wurin da ba ku da yawa ka tafi wurin masu yawa kowa ya ce idan za a ta kafin ka shata sai jama'a da yawa sun kasa lillahi eh? eh. da kare da ku eh. saboda haka aljama'atin rahamati na'am duk inda jama'a ta kira na nan amma duk Allah Allah dai ya taimake ka da dai ba shi kanta kai ba yawa saboda haka bari ma ta Eh, Ibe. To, bari shiga daga cikin kira wata. na tsigaga haifafin lambun เออ abinda da ke so da shi wannan abu Allah ya riga ya kawo shi ko ba takardar ya ba ki ba ki yi hakuri ki koma ki zauna ki ga mijinki kamar nan da kike jin sa sai da kafa kuma Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka in Allah da zaki gama da da lafiya ki hakuri kin ji ko ba komai kama hakuri ake yi amma a mutane sai sunan mutum ba komai tunda bai har ya gama kuskurensa ya zo ya kuma ga baki ke ke hakuri domin mu mutanen banza bane in shi mutumin banza ne shi aka sa wanda bai sa abin da yake ba to yau ya zo tsara. wannan ma wa'azi ne a gare saboda haka ga kuma da mutum mutumin da aka ce ya fito daga dan nasa da a sai ga a kullum ma da ki da ba hankalin da zuwa sai ba sun ga garin su ma ko titi ba mu sai sun fito wani wata sannan su ga kwanta to saboda haka ki ka kuli ki sai da kafa ba ku mu kalki samu da ki ko Allah ya miki albarka wallahi kuskuren ne da an riga an yi wallahi eh, eh, na ne ya faci a da banganta a wajen zaben ba kuma ji wannan wanda yake ci hawansa na hudu kenan kaga ba daji wai ga wai bai ga jama'a ba abin da yake so kai ma kai abu ka ka san su sai hakuri abin da kake mata domin da hankalin mace idan hankali ya kwanta hankali ne yake nan don Allah ya hakuri a zauna lafiya a yi hakuri a zauna lafiya yawa ku je Allah ya muku albarka Allah sa ku gama da duniya lafiya mun gane ku malala ka Allah ya ku kin da Allah ki zuwa Allah

wai shi ne har da zuwa wajen shugaba yana kai kansa mai turbai na yi kuma wajen shugaba da ya ba kan zai ce wajen shugaba wajen sanin baban ka na je ba wajen baban ka na je na je ba wajen ba me ya kai wani ce ta siyasa amma ce ba wani wallahi a jama'a malam da ya kai shi me za ka ce mai tafi wallahi wallahi da ba ita ba a da da da da da da da a ba mun ya ka alama bai ka hujin kun da ba da wannan dawa kawai ba da la malaman gwamnati kudu mu ba san mu ka ne ku da shi karka karin ga gawo da ba taka ba yau ma sama ina da kake na aisha har da ku ba a ko ce wa ta ce ta ba ba ya ce ba ka ne da ruwa in mun sai da fito fili na nuna ba na kaunarsa kuma a zuciyata ne a kaunarsa yanzu na dawo kuma ina kaunar to ba ba da aikin banza ne ba za mu ka ne sai ce zai a ruwa zai sha ne da ko ka ci duro

dan ajali ya yi kina ko babu ciwo a mu ba da ya je komai haka dama al'amari idan abu zai same ka na alheri ba gaya maka za a yi ba haka ba to na shirin kenan kuma na yi wani su suka kai suka baro ne a yanzu in cewa aka yi mutuwa ya wa alaikum assalam करने लगा मैं क्या करूँ Ibro, wala wala ban ba alheri. Wallahi da kan da ni ne abu da abu kake da dan ka da wallahi sai na duka da dawo abin sabo fil. Ai na na na da take kanka. Na da ta ana nema na da suna harkar kasuwanci ba gaba ɗaya ma zaune yadda za ka samu masu same ni kai kai ni na ba ki da ba ba ta da na ba ta da ku ko na ba ta ni ko ku kuka sai da kuka ba ni harkar siyasa na ba harkar kasuwanci ina zaune kuka kuka uwa kuka madariya shi wannan wannan yana faɗan na ga wannan kuka kuka da ni wannan faɗa da faɗa yau wannan ba shi ne kamar da ya san abin hakan ne ba wallahi da Allah ya daura almakan wallahi ka dai waka da da ni ne da za mu haka da ko kai ne shi kenan kuma ko da ya mana gadi jiya ka shekaran jiya ka hau ca không nhưng mà họ ca không lại đây anh là lê bơi ý anh là lê bơi nghe đó chứ nghe cho anh là lê bơi dạ. dạ, chẳng có cao không quan hệ là mày nghiêm tân thật à mà cái này ra cái thằng bé này nhưng mà do là ra tỷ nhưng mà đây cô bác nghiêm bằng cái đây người đâu có đọc ra là cái cậu bé kia bác bây giờ cái thằng đó mình vừa đâu mà đây đâu mà đây đó là tâm bơi khác kai ne ta ta ta daga ka ta abin da ka ta kamar ya ce a matsayin na kan kasuwa mai karfi mai kuɗi iri na to an yi za ku jefa wannan bala'in shi kai aka tsira muku da kai tsaye sai da da da wannan mai mai kankare wannan kankare da kuwa gwangwata dama tun na zo da na ga annoba shi kai tun da na ce an yi wannan shi kai ko kare kuɗin ka ba shi kai ma to kuɗi kai da ka je ah, ah, a a mai kyau me ne ba mamora ba wanda ya fi biya na abin da aka cuce ni halaka ce da da musiba ko da kun jefa na a ciki abin da za a ce da wannan

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

kuma ba ta ka Ina son magana da kai da damar da waɗannan za su fita da ɗaya ko kuwa. A tun da dai kowa yana bukatar wani bayani sai dai wani dan koma daga cin wani zama. Sai zama. Sai zama. ai ran kai da in dai dan wannan ne in tashi wallahi in na tashi ka kare na a wata kofar ba wannan yaji wannan dai a ina da a ta wai shi shi a daya da mun da da ne da ko to na ji ko da Allah ba mu da na kai ya to da da Allah jama'a Allah ya jama'a alhamdulillah da ka san ina da yar matsala to to to ne gidan nawa ka san wanda kwanan da aka yana ruwa wallahi da lai barin katanga da baya ɗaya ya zube to wata dama wata kara ka bani buhu goma daidai gurin ne gaba ɗaya ba ki zubiya amma da biyan kwanan uku kenan ba ɗaya ma abinci a gidan ba a wajen na ka wallahi ka na goro to wannan ba sai ka nuna kan gaba ya ko na gaba da ga tuwo ai shi ke nan tun da Allah ya samu da zaɓe ka yadda ma ba ka hada da kai ba da ko ba mu ba ko ba da wani ba ba za ka ci ba Eh, kai ina mutum ne dan halar ne kai kai kai dan halar ne ya kamata a ma to shi ne muka ma halarci to ne ya kamata kai wa jama'a halarci yana cin gore ai da ba a turanci shi ba ai labai eh. yawa to da da wannan eh, zan aiko ma ko kuma ka dawo ka sami na a gida to maganar katangar da ta faɗa ba yin ne su sai a ba da kuɗi a kaje ka gyara ka zo wancan karan na ganin ba a yi kuma ka fila mai karfi ba shi ne ya sa mm. kaza da za a buɗe eh za na son a kan ko in ma ban samu sai cin kaza ba a bani ko dan rama takarda ne wallahi ihi wala an tsara takarda to madan eh. ba madan na ga ko an kusan buɗe ta wannan to to akwai maganganu kuma shi limamin na ubar mu eh. na sa shi limamin kwan Allah saboda kasan jama'a ba za a tsaya a jima mutane <laughs> eh, dan da na sani ima roƙon Allah a ƙalla na ba na ba ɗari biyar ma na ce tsaya sosai wallahi ya za a samu wani an shi ne ko zuwa yar babban riga ce zuwa ya ba zama ba ba yanzu ba ko ba a ba ya kare ka kare ka ta ma da na ba da na ma da na ba da ba a ba lafiya ba da na ma da na ba da na sai a kuri kuma ya kamata ba rika ba da iska jama'a don a tafi da aiki. ya zama ɗaukar gabashi, ya zama ɗaukar gabashi.

yi zai wanda ya yi ma ba mun zaɓu shi ko a fata ya yi da shi wa damuwa zai ba abin da kama shi damuwa a kare mai ke ta ɗin gina yi yau kai kai kai kai kai mai ba ka yi ba ba ka ba na da kama da shi shi ba ba ba to wallahi ba to wani ya ya rai yau ya ya a ai ina halal ne ya ya halal ba ka da ba sarkin yaki maka ne da an dan uba sarkin yaki ba da dan uba da wanda ya shi ya hakuri Allah ka fi gidan da rushi ka ga Allah ka na da gaskiya gidan ba na ne ba na shi da ka kai abubuwan da kira kace shi ne wani to wani ne ba wani ku saurara ni yaushe za ku tsaya kuna wasu zantuka irin waɗannan ina tare da ku duk abin da nake kuma na sani Allah ya kan da halancin da kuka yi na sani sun riga da tabu ga yadda wannan irin abubuwa suna faruwa ku ɗan wani abu ku zuba ido ko mu lokaci ne ko kuma mukaddari ne ko da ba ku a daina ta da jijiyar wuya wai shi wannan ya rasa aikin da dai ba mai aikin ofis an gama samun aikin ne ba kai ma kuma da zai dawo su kuma tsara mu dama yake shawara a ya mu ba ga wani yan wuri ai da ni ne ma kai ya zo gona ya shi ma kuma da shi na san matakin da ya sauka kuma nan ga wai mu ne ba mu aiki wani wani aiki wani aiki ne dan ana kai ba. wani aiki ne mai wayo wani abu ma wani abu ma da ke kan wani sasana wani aikin gwamnati dan tsabar ne wayo wannan da roƙon ciya ɗin. wai shi yana da daren wai shi ciya wai shi ciya maɗin ma sa to dan ya rubuta shi wani abu na wani abu na ce wani abu ka dan banza mara kunya na ce wani abu ne har zagin da kuke yi ciyaman eh, eh, kuke zagi ciyaman din shi an zage shi shi banza ba ciyaman din da ka zagi da ka zagi mun sa ima eh, gwara uban ka ima ima ima da shi ko ya ka san ruwa ko ka san nan ka san ruwa ka san ruwa daga jin cewa mai yarke na hannu biyu an ɗauki zanna ya tafi unguwa an bi shi sai ki je da yake ɗan jatumar ki ne ne eh? ya ba shashayi ne ya ba shashayi kai alƙur'an rabu da sa farin yaji na mamanta billahi lazi an wani shekarar da mu za a yi farma. da mu za a yi fama Nah itu yang jadi ngetem. Tem. Tem. Gani. Mutumin na ciki ne? Eh gani. Ya Allah ka shirya da Lebunya kacau. Ne ba za ka samu a gidan

a kayan lokacin da ciyaman yake kudu da kundin bana zai koma ikurorin kamanta a nan gidan me muka ce ban aibancan lokacin aiban mu dani bane a to ai zai ita ce gaba ba ta da ita gaba to kifa ai wallahi ta da ba yanzu na je na samu wakili a kofar ofis eh nace ina so ga ciyaman hmm. sai cin mun ciyaman ya tafi Kano amma ya ce ko ni ko kai ko yau duk wanda ya zai faɗi bukatunsa ce a ni ba komai bane irin da ta yi da gobe ce sai ya ce to kwantar da hankalinka bana bangaren kuma kai ne mai rawar takin zamani to ka gani kai ka gani yanzu ba gashi ba da can da ba mu ga mutum ba yana can ba ba ki sirri da shi nan dai alaji. ni da nake gurin sa wai ni zai rike a'a ni rike za ya sai ibro ni fa magana na hadi na sai ya hannu ya tukkan zabi da ma kuma ina ne zai ku wa wallahi da yake mu muka gaba muka je kwar dan ani tan ne wato ka hanci tan ne karka samu da ta kama fa ko ba dalili na fa na ga cewa ma ba ta gila shi shi shi alade to wannan roƙo ballo ko mota zai saya to ko kina zai ya sai wata kofa kai da kudi yan banzani ba biya sa mutun izari mutuwa kai maka soli kafa ne ciyaman ne ya ce ibro mai dace da rinka ganin kayan bayan rinka ganin ka kala kala amma kai haka ne malamin wanda ya nufa adalci yi ban ne na rabani ka bayan ina ɗaya daga cikin rabani a kasuwa rabani ibro yi eh. da to ne kuma kace ibon me kace ibon za mu je tare ibro ne zai hana a ya a raba ni ma abin ne ya shara ko da wando ba ni na wato na tarar da yadin na irin wannan da tsiya don na da ba ka haɗa wato inda na yadda da mutumin nan wato inda na yadda ɗan halar ne ka san wani abu ina yin kwanta ta tsaya kofar gidan su malam mashe sanan male wa kuma da rika sanan sannan ku yau wa sannu yau ya gari na da lafiya da lafiya da da lafiya da nan taimako ne sai wallahi tallahi ya da na ce yau lodin na ba a yi ne ce lodin shi a a ce rabuwar kenan tafiya kenan yi aka ce wani kurin mutuwa sai ta kada su sai ya ce ta kada su wallahi ta ya ce yaron kirki wallahi tallahi kin ga ku gaisa kuma ga ina ji mu walla ba ta nan ba ta nan eh. to ai ni gurin ka na zo ibro ni kai na eh mana to taimako za ka mun kamar yadda Allah ya taimake ka ka taimaka mun wajen gonan nan na yara na na baban babansu Allah amur da su na alfarda na murga alfarda ya kai kasuwar nan to nan ka tsaga aka yi kasuwa a ciki ga kuma ina tare da yara ka san kuma ba yanda zan yi shine na zo ka taimaka min kamar yanda Allah ya taimake ka yawar Allah yawar <coughs> Allah kwantar da hankalinki kina ji da kyau ina jin ka ciya wallahi tallahi da ya san da kike da tuni ma da ke da yayin nan da tuni ya ya ya ya ya wallahi ba tsarin karamin aikin billahi lan ai dan Allah ne ba karamin aikin sai eh, zan ke zan abu mata ta kalani to zan ga shugaba kai eh sai ka yi ne eh, eh to ko zai samu da gani kudan yi magana ka kawai oh, oh. yanzu eh zaman ka to eh, ya ina zan yi da kafin ita duniya yau ta zama cuɗe nan cuɗe ka ce eh ƙwarewar wanki ce ranar da ta wanke ta ma wanke ta ko ba gare a'a wani hannun na gani to shi ba tun da za ne ta ba ne ne to ai ne ba da tun da to yanzu sake ne ko kuma dai a'a ba za da na mai ciki za ki bi sai na ta ba bismillah a ba ko ba ta ma da an ga dike nan Allah sarki Allah ka sani ne Allah ya kare Allah ya kare ga alfanda. wato ba na mata ranar da mai da alfanda kafin ya mutu a satin da zai mutu suka haɗu da dukku ka san dukku ai na san dukku da gidan gidan bakadi na san ya dan gidan mai gida kuma wajen mai gida kuma shi gudun wuci ne kai Allah ne kai suka haɗu da gidan dukku da dukku da da mai da alfanda haka wallahi ya okay wannan ciyaman ɗin naku azzalimin wanda ya ce yanzu shi ne kwaras ya kuke da ni azzalimi ne amma kai wannan yaro ba dan halal bane wallahi ku ba halatta kai ba dan gidan mulki ai kuwa ka shaida ne na shaida ka mana shi ne ba ka abin da ka wura ka shawo ba yau ba ka irin wannan ba ga ran kai maka jima na malam saboda na bi ku a guje ka ba ku yadda ba ko da Allah ya faɗa bin na kama ka falla ka zai ka falla ni ma kuna falla kan ji to da an ta ba ku nace wa zalim ana ba ka ku da ku ba ku ba za ka ba wanda ranka ka shafa yau wala ka shafa kawai yau wannan Allah eh, ina kuma Allah ka san Allah ba wuya ne eh, ko ko ko ma ko Allah wannan eh. ni ma kuna ko ko ka ji wannan ciya mai daura uban ka mai Allah mai tsara sun down eh karka saki ba la la la la